alaikum tare da ni Maman Sidra. To ina kuke wanda fatansu tana da taurin kai? Eh, da ku nake masu wannan fatan mai taurin kai. To ga glutenin. So wannan dai da kuke gani yana da kyau sosai, sannan kun ga dai karfin shi. So yana da karfi sosai, kamar yadda kuke gani idan ya ninka skin whitening karfi so biyu Yana sa haske. fari ba yana sa fari masu neman fari wannan yana sa haske mai kyau ba irin wani bleaching din da zaki ga fata sai a slow ta daddade ba yawwa in kina shan wannan zai gyara miki fata sannan kuma zaki yi fari sannan ba shi da side effect already kun san dama ai bana kawo muku kaya masu side effect ma'ana masu illa ba shi da illa yana gyaran fata sosai sannan kuma yana safari kamar yadda na gaya muku sannan in kin san fatar ki tana da saurin ɗaukan magani to ba wannan zaki ɗauka ba wannan shine naki amma in dai kin san fatar ki yana da taurin kai to wannan shine naki masha Allah yana safari kuma yana da kyau sosai ba shi da illa a lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, abban sojoji, kashi na goma sha bakwai. A je zuciya amana ta saki tare da cewa tukunna dai antina, ina nan ina tare da yasa, ina so na bi komai a sanni. Insha Allah nan ba da jimawa ba za ki ji daga gare ni. Da kai na ma zan zo ki da na kawo miki ziyara. Anta babba ta ce, to shi kenan, Allah ya kai mu lafiya. Shiri na musamman zamu yi domin ganin mun ci nasara akan waɗannan zafafan guda biyu. Sun ji masana waya a tsakaninsu a game da yadda za su ziyarci wurin hatsafi bokan nan baba iblis a can ciki kuwa da abbas kenan fuskar nan tasa dauke da fara'a kamar gona auduga jin cewa sgr ya kawo masa ziyara da kansa sanye yake cikin kakinsa na sojoji daga Heru-kwata yake ina shiga falon rafayar yi miƙe fuska a sake suka rungume juna sosai kamar kai ya sake shi haka abbas ya ji i'm really glad to see you bros na yi kiwa ku sosai kamar me abbas ya faɗa kan cikin tsananin farin ciki riko hannunsa ya suka zauna a mazauni ɗaya suna kallon juna cike da kewa cikin sanyi murya babban yayi ya ce na yi kiwo ku sosai har ma ba zan iya faɗa ba yadda dariya abin su yi tare da cewa wa ke koya maka hausa ne na yi mamakin jin tare a bakinka duk da hayanzu yanzu da sauranka last time da ka zo da kyar kake fahimta in an yi magana jinjin kai babban yayi tare da cewa ba na so na zo ka nan ne a rinka ta ba na ji that's why na dage na koya saboda sa'ani dariya abu su yi sosai jin abin da rafa ya ce a wasu wasa shi ma ya iya zo laya in ya so bayan abbas ya ta da dariyan ne ya ce wai ba ku gaisa da amani ba na ko abin sha ma ba ta kawo maka ba no ta zo mun gaisa ni na ce ba na son komai shi yasa jinjina kai abbas ya yi tare da cewa me saka ba ka san shan abu ko cin abu in ka zo gidan mutane ni fa dan uwanka ne jininka shikenan ni ma duk ranar da kai aure na zo gidanka mata ka taimanta yin abinci ba zan ci ba wani kallo babban yayi masa tare da dan tabe baki kafin ya ce ne ba wato ba shi ba aure har abada Murmushi abu sai eh, yana kallonsa ya ce, "Hmm, haka da yawa irin ka suke cewa, but at the end sai ga lamarin ya sauya, irin kuma mace ta fi juya ku." Sannan maza irin ku da ba sa ra'ayin mata ko aure, wallahi ba su iya faɗawa tarkon su ba, cewa suke yi idan sai makance lokaci guda. Abbas ya kare maganar da Zulaya yana kallon fuskar SGR, wanda ya tamke fuska yana sauraron bayanin yayin nasa. Miki ya tare da cewa ni zan wuce, haba babban yayin su na san magana ta ce ta yi hotin ɗinka amma sorry for that It was a joke. Abbas ya faɗi tare da miƙewa shi ma ruwa riƙo hannunsa cikin lallami. Ba abin da kake tunani bane yaya Abbas. Time ɗin tafiya na ne yayi. Saboda kowane lokaci na rayuwata yana da amfani kuma a kirge yake. Murmushi Abbas ya saki yana jinjina kai ya ce kuma fa haka ne. Na tuna da wannan. Ai na ma gode sosai da ziyarar da kawo mu. Allah ya bar zumunci. Ya faɗa hakan a yayin da ya matsa suka yi hogin ɗan junansu sannan suka yi sallama. Saharish Bayan zallan la'asar, Wuraren karfe biyar na yamma suna kicin ana ta faman girke-girken abincin dina. Kamshi ya gauraye ko'ina. Tana tsaye tana yi yanka kayan lambu a saman chopping board. Fuskan nan awashi abubuwa biyu na mata yawo a ranta. Na farko shine wane ne wannan wanda za ta haɗu da shi yau a garin wanda ya san cewa ita mace ce. Na biyu kuma shine new phone da anta azumi ta ce an ba ta kyauta. Ba komai take ɗauki da wayan nan ba. Face shigin san kallon fina-finai da ke gare ta. ga son sauraron music ga ta mayar selfie kamar Hafsat Bature. Jimana ki duba min girkin nan yanzu zan je na dawo azumi ce ta yi maganar a yanda take ficewa daga kishin din cikin sauri sai ta ce to an ta azumi a je zuciya ta saki tare da cewa ko karfe nawa yanzu i have to check the time ina da ba kofa ta faɗi cikin zumuɗi tana kallon abubuwan da ke manna a bangon kicin din shi da saura murmushi dai tana faɗin lokacin haɗuwa ya kusa ya Allah ka bani ƙwarin gwiwa tunkarar koma wane ne wannan ta faɗi tana nuni da wukar da ke hannunta azu kuma da ta fice bedroom din Junet ta wuce domin ta ƙara tunasar da shi a da ta shirya masa da sahirish sai famin nukin take amma san bai ji ta ba yana tsaye rike da ugu gaban closet ɗinsa ya buɗe yana kallon jerin kayansa ya ma rasa wanne zai sanya domin haɗuwa da sahirish ɗinsa for the first time sai zabga murmushi yake yi ba magana tun da azumi ta san mishi da haɗuwarsa da sahirish ya rasa tsaye da zaune sai rawar kai da zumuɗi yake yi kamar sabon ango daga shi sai shot a jikinsa sai da azumi ta ɗaga murya da cewa junaid ka buɗe an ta azumi ce ina son magana da kai A yana shirya muryarta a sa, jiki na rawa yi hanzarin zuwa ya bude mata kofa Yana saka mata murmushi. Ango ka sha kamshi. Azum ta faɗi cikin zolaya. A ce ka shirya haduwa da amaryar ta na. Cikin ɗan jin kunya ya ce, kai an ta azumi, ni fa kunya ne ke ji. Inda ya magana da shugaba ya saka ta yin ‘yar dariya ta ce, uhm, Janairu kenan Romeo, shugaban ‘yan soyayya. Yau zai haɗu da Juliet ɗinsa a karo na farko. Ya kamata ka rubuta wannan a dari ɗinka saboda tarihi. Dagwaye da dariya a fuska sa yana kallon azumi jan abin da tace insha Allah an ta azumi dole na rubuta wannan saboda rana ce ta farin ciki da ba zan taɓa mantawa da ita ba a rayuwata cikin sanyi murya Junaid ya yi maganar alama yana jin abin a ransa sosai azumi ta ce hakan ya yi kyau yanzu dai ni zuwa ne na ƙara ƙarfafa maka gwiwa ka san kai na ne ina so ka saki jiki sosai saboda da shi yarinya ce mai shegen tsoro tana da wani irin hali da na lura da shi yanayin yadda mutum ya karɓe ta ita ma haka za ta karɓe sa Amin, inda ka saka mata fuska haka ita ma za ta saka maka tata kuma za ta saki jiki da kai sosai kamar ɗan uwanta. Junaid na san baka da ƙanwa mace, gaba ɗayan ku maza ne. To ina so ka ɗauki Sahirish a matsayin ƙanwarka, kai kuma ka zama tamkar yayanta, mai share mata hawayenta, kuma abokin shawararta. Nutsuwa Junaid dai yana sauraron magana Azumi a cikin ransa. Bayanin ya kwanta masa a ransa. Bayan ta kammala maganar ta, ta ce Junaid, ni zan koma kicin. Na san gobe akwai labari mai daɗi daga gurinka. Zan je haɗuwa ka da Juliet ta kasance. Dariya kawai Junaid yake yi yana faɗin insha Allah an ta azumi. Na gode sosai, kice sila farin ciki na. Murmushi azumi ta saki tare da juyawa ta fice tana cewa, Kar ka manta, kai faɗa ne aure na Junaid. Ciki na ne kawai baka zauna ba. Amma ni na shayar da kai, ina alfahari da haka. Rufe kofar yayi tare da daka uban tsalle na murna. Rinsa idan sai tare da dunkule hannunsa yana faɗin. Can't wait to see you Sahirish, my dreamy girl. Kuma wakicin din azumi ta yi, suka ci gaba da aiki, tana lura da Sairish cikin sauri take yin aikinta. fuska kunshe da murmushi ba don kuma ba sai dan ta sauri ta je ta yi wanka ta kimtsa bayan sallar magarba ta wuce gadin wurin wanda aka ce za ta haɗu da shi twins kwance suke da kuma da juna aka tafaran ɗakin da suka ɗauka na hotel ya haɗi iya haɗuwa da alama sun gama biyan buƙatar junansu ne bacci ya kwashe su sun babu sura a jikinsu zai suke manne da juna kamar tip da taya wai jihan ce da ke saman bedside table ta suma ringin takin waka shafa fiye ta irishirin na tashi Kusan mintuna uku tana ringin an rasa wanda zai ɗauka a cikinsu saboda daɗin bacci har kiran ya tsinke. Wani ya sake shigowa da ƙarar gaske. A yanda ya farka cikin kasalalliyar murya ta wanda ke cikin shauƙi da jin bacci ya ce, Babe, your phone is ringing. Please get up and pick the call. It is disturbing my ears. Ya ƙare magana yana buga kafaɗar Jahan da hannunsa. Da kira Jahan ya buɗe idansa da suka yi jawur. Ya kalle sa da su kallon su da ƙauna. Ya ce, Honey, ba za ka gane ba ne. Ko yatsa na bana jin zan iya motsawa. wata irin kasala nake ji ka san fa mun jima muna yi Limshe do aya ne yayi tare da yunkurawa ya tashi ya kai hannu ya dauki wayar jahan yana cewa yawa honi duba gani wani dan takuran ne yake kira na nitsuwa yana dubawa cikin tsananin tashin hankali ce jahan wallahi babban yayi ne yake kira yi magana da karfi ai da jahan ya miƙe garasa, jin an amince sunan babban yaya jikina na rawa ya sanya hannu ya karbe wadda ke hannun aya yana kallon sunan da ya bayyana akan sikirin din wayar Wani irin kallo Jihan ke bin Ayan da shi. Cikin kashe murya ta ya ce, Ayan, ka daina mai irin wannan abin Allah. ko ne irin wasa amma ban da wannan. Tun zirewa da dariya Ayan ne yana masa gwalo tare da cewa. Ni za ka ce mawai kasala kake ji ko yatsa ba ka iya motsawa? Shi saka ni maka wannan wasan. Fulo Janewa wura da ke gefen sai kifa masa a fuska, na suka shiga wasa da junansu. A ƙarshe suka kuma sau kwanta ba tare sun bibi kiran da ake musu ba. jihan ne ya kwanta yayin da Ayan ya kwantar da kansa a kirjinsa. shi kuma Jahan ɗin yana shafa masa su makansa cikin sanyi murya ayan ya ce Jahan anya kana tanaran da asirin mu zai tonu wani hukunci za a mana kisa kai tsaye Jahan ya ba shi amsa cikin tsananin tsoro ayan ya jinye jikinsa daga na Jahan ya tashi zaune saman garin yana kallon sa a tsorace ce Jahan daga sai kisa ne kashe mu za a yi tashi zaune shi ma Jahan ya yi tare da cewa am serious ayan kai fa mai ilimi ne Sarki ka san hukuncin waɗanda ke aikata homo a addinin musulunci mun san da hakan kuma muke aikatawa tabbas duk ran da babban yaya ya sani wallahi kashe mu zai yi ba zai kyale mu ba duk sanda yake mana hakan ba zai hana yi mana hukuncin da ya dace da mu ba domin nema mana sauki a wurin Allah wasu irin hawaye ne ke zuba a fuskar ayan cikin tsananin tsoro ce jihan ni ba na so na mutu yanzu ban so na mutu ina aikata wannan mummunan zanubin wallahi ban so jihan kullum babban yayan yana ja mana kunni akan mu riƙe mutuncin mu mu ji tsoron Allah mu guji saba mishi domin mu kyakkyawan ƙarshe kuma mu tsira a ranar gobe kiyama amma me suka za mu zama na farko da za mu karya masa zuciya duk irin soyayyar da yake nuna mana cikin ƙunar rai ayani yake maganar yayin da idan ke zubar da hawaye masu raɗaɗi jikin jani ya gama mutuwa shi ma idan nasu cike tab da hawaye ya ce ayan yaya sami ba mu da zaɓi kai ma ka san ba da sarrafa muke aikatawa ba ayan ka fi kowa sanin azaba da raɗaɗin da muke sha in har muka wuce 24 hours ba mu samu junanmu ba cikin shisheka kuka jani ke kora masa bayani cikin sanyi murya ayani ne ce babban yayin mu ya zame mana komai a rayuwa ya sama mana rayuwar farin ciki kullum yana ja mana kunni akan kar mu ja masa abin magana a family roƙonsa kenan amma mun gaza cika masa haka ko da yaushe dangin abin mu suna cewa ƴaƴan mu ba su da kunya fitsararru ne tabbas sun yi gaskiya tun daga shi nan ba mu tsoron Allah muna aikata zunubi irin wannan ya isa haka na ce ya isa aya ka daina cewa ba ma tsoron Allah mu bayan Allah ne kuma masu tsananin tsoronsa Allah yana sanar da mu kuma a sanar zai kawo mana ƙarshen matsalar mu zai warware mana duk wata musiba da ke damun mu Jihan ne wannan bayanin a yanda ya komar da jikinsa ya kwanta tare da jan bedsheet ya lullube jikinsa yana sharar kuka. Shi ma ainihin kifa kansa jikin bulo yana matsa kwalla. Suna masu dana suna rayuwarsa da ta zo masa a haka. Sahirish Bayan sun kammala dina din, Azumi ta ce, "Sahirish, ki je ki sallah. Bari na jiya da dina dina. Sannan karki manta, ki sa lokaci dan Allah." Azumi ce ta yi maganar a yanda ta take ficewa daga kishin. Hannun ta rike masa cikin tire. to an ta azumi yanzu kam zan kimtsa tana gama faɗa hakan ta wuce bedroom ɗinta bayan ta yi sallar magariba ta yi wanka shaf shaf ta kimtsa a cikin dogon wando da riga yar ta maza ta haɗe gashin kanta ta tura su a cikin hularta sannan ta saka mayafi daga sama ta yi kamar rawani ta gyara gashin bakinta ya zauna daram sai hati tana kallon kanta a cikin mirror din murmushi ta danyi kafin ta saka kai ta fice tana Allah Allah a cikin ranta babu kowa babban falon bi ta wuce time din da ta zo harabe gidan a daidai time din motocin suka so mu shigowa hadda ta SGR duk da ba a tare suke ba amma a tare suka iso gidan hadda suka nali Yusuf da su Irfan da su Irfan da sauransu tsayawa ta tana kallon motocin su fituwa suka yi a tare su cikin kakin sa sai bayan sun fito sannan wani sojan narkeke ya fito daga cikin motar SGR ya bude masa ita shi ma ya fito dama jeans ne da t-shirt a jikinsa ganin sai sa suka nali Yusuf arasawa suna gaishe shi wani burgewa sai ta bi su da kallo especially mutumunta ta sai da duk suka shige ciki sannan ta wuce cikin gadin din gidan cike da fargaba za ta taras ko da ta isa cikin haɗaɗɗen gadin din sai ta buyi bayan bishiya tana leƙensa tsaye yake cikin dress na Pakistan tsaye yake cikin dress na Pakistan masu kyan gaske riga doguwa ta wuce gwiwarsa sai wanda gurguje je irin nasu rigar mai dogon hannu ce purple ta sha adan sparkling stones wandon kuma light pink ne zalla ba kwalliya a jikinsa daga gefen kafaɗarsa scarf ne mayafi da mazan Pakistan suke yafawa a shan daɗinsu. Zuma mishi ido sai Rich ta yi tana tunanin wane ne wannan saboda ya juya mata baya ba za ta iya shaida sa ba. Launin fatarsa da ta gani fari tas da kuma kwantacciyar su kansa smooth black ya tabbatar mata da cewa ba zai wuce Junaid ba ko Fawan ko cikin twins saboda su ne ke da wannan hasken bayo. Shiru ta tana kokarin gano ko wane ne da kanta amma sam ta kasa canka. Har sai da muryarsa ta ratsa kunnanta mai sanyin gaske. Sanda zuwa. Rumji sai Rich ta saki tare da cewa yau wasanninka shi ma ya ce yauwa me suka kika ɓoye a bayan bishiya kina shaka ganin kowa ne ya kamata ki fito yadda ya sahiri ta sannan ta fito daga bayan bishiyar ta tsaya daga bayansa ta ce wane ne kai me saka ba za ka juyo mu fuskanci juna ba zan juyo amma at first sai kin fara faɗa min wane ne ni ki canka kawai wani irin daɗi ne ya rufe sahiri shi nutsuwa ta tana kallon bayansa cike da san gano ko wane ne shi shi ma shiru yana jin duk motsinta motsin ta burinsa sahiri ta shaida shi kafin ya juyo mata da fuskarsa I'm waiting for you, Sahirish. Ya faɗi da murmushi a fuskarsa. Shiru Sahirish ta yi tana tunanin wani abu a ranta. Idan har zan yi zarfin tunani zan iya gano wane ne. Na farko, wannan hasken shi fari ne sol. Wani kuma hasken fatarsa mai yala-yala ne. A yanda jihar kuma, nasu yayi jajaja, haka launin su. Kai, wannan fa kamar Junaid ne. Ta yi magana a cikin zuciyarta. Wani tunani ne ya sake zuwan mata. Junaid shugababbe ne, duk inda ya magana ana ganewa. Yanzu bari na gwada wani abu. a sani na da Junaid bai da jimiri in ya gaji sosai ya ji na ki bashi amsa dole ya magana da shagwaba murmushi sai rish ta saki ta tsaya rike da gugunta tana jiran sai Hasala ya mata magana ai maganar magana sai rish ta tabbata da ya ji shiru bata bashi amsa ba kuma ta yi masa shiru cikin shagwaba ya buga kafarsa tare da cewa bai ba saki magana ba so yake ki wahalar da ni ko Yi magana tamkar zai yi kuka Fashewa da dariya sai rish ta yi cikin tsatsan murna da farin ciki ta ce Junaid wallahi kai ne na gano ka ta yi magana da ƙarfi Wani irin farin ciki ne ya rufe Junaid, jiwaye fuskar nan tasa dauke da kyakkyawan murmushi. Zuba juna ido suka yi, suna tafa masa kawai juna murmushi. Dan ita Sayarish har da dariya sosai, san farin cikin da ya gaza boyuwa. Da kira suka dakata daga yiwa sa dariya, Junaid ya ce, Bismillah sista tukur, ga wuri ke zauna. Yayin magana yana nuna garin chest din. Murmushi Sayarish ta saki cikin jin kunya abinda Junaid ya ce, wato sista tukur. Cikin nutsuwa suka zauna suna fuskantar junansu. Haɗaɗɗun kujeru ne irin French Bistro design ɗin nan, gabansa akwai tebul launin kofi kala sai faman sanar da kai sai take yi tana wasa da yatsun ta yayin da Junaid ya zuba mata ido bayan wasu 'yan mintuna ya ce can we talk eh Sahirish ta bashi amsa Junaid ya ce first of all na ji daɗin ganin ki a woman ina fata ki ma haka jinjira ke Sahirish ta yi tare da cewa sosai ma murmushi Junaid ya kafin ya ce inda gaske ne to ina so ki dago da idanun ki kalli cikin nawa mai magana sannan ki cire wannan gashin bakin da rawanin ina son ganin ki da kyau dan wani ido Sahirish ta yi tare da cewa in wani ya ganna fa Junaid ya ce ai babu wanda zai zo na. duk yanzu suka dawo a gaje so karki ji komai aje zuciya ta saki tare da sa hannu ta cire gashin bakin ta ajiye shi a saman tabil din gaban su sannan an gari ta sanya hannu ta zame mayafin da ta nade hular da shi sannan ta zame hular gaba daya ta ajiye sa a saman tabil din duka limshi ido Junaid yana kallon ta a yanda su su makanta ta soma warwarowa da kanta ta zubo mata hakugun da ta yi mata tamkar hijabi kwantacciyar su ma dark black very smooth Cikin sanyin murya ta wanda ya gama kamuwa ya ce, Masha Allah, yanzu nan tukur ɗinmu ne ya koma haka? ‘Yar kyakkyawa budurwa? Ya yi maganar da zolaya. Fashewa da dariya sahiri dai, sai da ta tsagaita sannan ta samu ƙwarin gwiwa cewa, I want to ask you something please. Jini da ce, ina sauraron ki. Ɗan gyara murya ta yi sannan ta ce, yaushe ne ka gane cewa ni mace ce, kuma sannan ya kaji a ranka. Murmushi Jini da ya saki kafin ya ce, na jima da sanin haka but i'm sorry to say ba zan iya faɗa miki ranar da na gane cewa ke mace bace ba sai nan gaba sannan magana ya naji a raina da na gane hakan seriously i feel so happy ban san ma yadda zan misalta ba wani yadda daɗi da ya rufe sayarish sai faman sa ta kallon sa take tana sanar da kai i have a question too juni da tambaya cikin sauri sayarish ta ce what it's just a question please I don't feel anything um kice ki mu amfani da waya ta ko ya tambaya yana kallon ta Wurga ido sayarish ta ɗan kalli ruwan da ke gudana a wurin ta ƙi yadda sa haɗa ido saboda jin kunyarsa yadda ya juni da ya kafin ya ce tunda ba za ki ban amsa ba bari na baki ke ce kike min amfani da wayata kina kiran yan uwanki da farko na sanya security din wayata da fingerprint wato sai kika rika labowa in ina bacci kina using da yatsa na kina budewa bayan nan da na gane ana min amfani da wayata sai na mai da shi face security nan ma sai kika kokarin ki sa face dina dan ki bude ko an yi hakan ya tambaya da murmushi a fuskarsa yana kallanta sai fa mun sanar da kai take yi tana dariya juni da ya ci gaba da cewa Ranar da na kama ki a bedroom dina, kina rarrafe, kin lallaba zaki gudu. Tam ɗin na tashi daga bacci, muka haɗa ido da ke za fice. Kawai sai kika fashe min da dariya, ko ba haka aka yi ba? Ya ƙare maganar tasa da tambaya. Hannu sai ta sanya a bakinta, tana tafa min tikar dariya, shi ma kansa dariya yake yi. Bayan sun tsagaita da dariyar tasu, da ce, bayan na akwai tam ɗin da kina sabin ɗin ma abincin dina. waya ta yi ringin, ne fikin kwal din. Kwatsam sai kika zo da sista dinki, wanda hakan ya sanya a razani kika saki kwaf ɗin da ke hannunki. kika barawa a yan ruwan kofi mai zafi an yi hakan ya sake jifa mata tambayar yana mata kallon mage ta kama bera cikin jin kunya Sarish ta ce I'm so sorry please why are you saying sorry to me Sarish ni baki min laifin komai ba abin ma sai zama min kamar drama na ji daɗin hakan ya faɗi yana cigaba da kallanta after some minutes duk sun yi shiru sai dai a ringa jefa juna murmushi ana sata kallon juna rishikin abin da ke tamka a mafarki wayo ita ce tare ɗaya daga cikin 'ya'yan abban sojoji mai sauƙin kai haka addu'a ta shine Allah ya saka sauran masu kasance masu sauƙin kai a duk lokacin da Allah zai sa su gane cewa ita mace ce jinta ya masa shiru ya sanya shi sake cewa a matsayin me zaki dauke ni yanzu aboki ko dan uwa sai ta ce da so samu ne duka biyun. i need both wani irin daɗi ne ya rufe Junaid kamar kamar me ji yake kamar ya rungume sai rufe a jikinsa farin cikinsa sam ya gaza boyuwa sun sha fira har wurin sallar magariba sannan suka tsagaita Sahiris ta mai da gashin bakinta da hularta duka inda suke, sannan suka kama hanya a tare suna ƙara tattaunawa kamar kasa rabu da juna. Sai da shi ta fara shiga cike da jimawa, sannan juna da ya shiga saboda kar a gansu tare. Zuba musu ido kogon katsina ta yi tana kallon su ko kiftawa babu, kamar da ta yi gamo da aljanu. Zaune suke suna fesin ɗinta sun matse juna cike da tsoron abin da tsohuwar za ta ce musu. Ta jima da farkawa daga bacci amma bata san da su a cikin gidan ba saboda suna can cikin ɗakin sau da suna bacci. ita kuma sauran ba su sanar da ita cewa Umar ya sa an kawo wasu yara ba sai yanzu bayan sallar magariba take sanar da ita shine ta saka ta kira mata yaran ta gansu Jihad me yasa take kallon mu ba ta san mu ko ko ba za ta yi ko Husna ce ta kasa kasa da murya tana radawa Jihad a kunne Jihad ta ce ni ma ban sani ba amma ina tsoron kar ta ce ba ta san mu in ta kore mu ina za mu sa rayuwar mu cikin rada suke maganar tasu duk sai da suka gama da dadan sannan suka ji gukun katsina ta fashe da dariya tare da cewa kun taɓa jin inda uwa ta guje ‘ya'yanta ko fa jini na ne ‘ya'yan abu safiyan ai na ne halak malak kallon juna suke jin abin da tsohuwar ta ce a tare suka haɗa baki tare da cewa abu safiyan kuma wane ne shi mu ba mu san shi ba daure fuska gugun katsin ta tare da cewa ban san shashanci in ma zolaya ta kuke yi ku na. ni ba mu irin wannan wasan yanzu na birkice ku faɗa min gaskiya ku ba ‘ya'yan abu safiyan ba ne Ba wasa a fuskar ta yi tambayar hankali a tashi suka ce wallahi ba mu san shi ba mu san wa yake magana akai ba mu yau muka zo gidan nan sassauta murya gogon katsina ta yi tare da cewa kuna nufin ku ba 'ya'yan abu safiyan ba ne nisa ku na wa hankali ko ku bar ganin na fara tsufa da hankali na wallahi wannan furfurar da kuke gani akai na ba ta tsufa ba ce ta arziki ce ta yi magana tana hararar su cikin tsananin tashin hankali jihar ta ce wallahi gogo gaskiya muke faɗa muke ba mu san shi ba mu ba 'ya'yansa ba ne jinya da jihar ta ƙaryata ta ya saka ta fashewa da matsanancin kuka zaro ido suka ganin tsohuwan na sharar kwalla kuka fi sosai har da majina tana faɗin saboda na fara tsufa kuke na ko ban taɓa tunanin 'ya'yan Abu Safiyan za su guje ni ba wallahi sai na kira sa na sanar masa rashin kunyar da kuka yi wa gwaggwansa wallahi ba zai kyale ku ba ta yi magana tana shisheka kuka abin kamar a mafarki su suna da jari suke kallon lamarin jin kukan gwaggwan ya sa sau da fitowa daga kicin hankali a tashe ƙarasuwa ta tana faɗin subhanallahi gwaggwanmu me nake gani haka kamar kuka a ki? ƙara fashewa da kuka gwaggwan katsina ta tare da cewa tu. don Allah waɗannan ba 'ya'yan Abu Safiyan ba ne? magana tana nuna su husna da hannunta. Sakin baki sau da ta yi galala, cikin mamaki rigima gogon katsina. Girgiza kai ta tare da cewa, wallahi na rasa miki ke dami ki gogo. Sarki fikin san cewa Unkul Abu Safiyan bai taɓa aure ba ko? Wai yau shi ma ya budurwar, balantana ma aure har akai ga 'ya'ya. Anya gogo kina shan maganin ki akai-akai? Mikewa tsaye gogon ta yi, idan ta ciki tafda kwalla. Ta sa idan ta cikin na da ta ce, Saudatu, hada ki za ka ta ni ko? Ki ma kallon zarari yake mu ko? saurata da hankali na wallahi waɗannan yaran ƴaƴan Abu Sufyan ne jini na ne ina ji a jiki na dan Allah ku daina min yawo da hankali wallahi zuciyata za ta iya bugawa in mutu a wurin nan ku ta magana cikin ƙunar rai da jin daci a ranta saboda ita har ga Allah ta tabbatar da kanta cewa ta bayan ƴaƴan Abu Sufyan ne mutumin da bai taba aure ba asali ma ba a Najeriya yake zaune ba gaba daya shiru sau da tana kallon gogon da ke ta faman kuka kamar karamar yarinya a ranta ta ce tabbas gogon fawo kaya ta shiga dangadan don haka a kunnen babban likita dole na sanar mishi abinci ga ta in ba ka ba kawai daga ganin yara sai ki ce wai ƴaƴan uncle Abu Sufyan ne yo ina fa yaran nan suka fara zuwa gidan nan tab lalle akwai matsala a wurin nan me yau kuce ta katse ta da cewa Sauratu kin yi shiru biki ce komai ba ƴaƴan Abu Sufyan ne ko Yarfa nusa da ta yi saboda ta marasa amsar da za ta bata jinjina kai gugun katsina ta yi tare da mai da idan ta akan su da jihad waɗanda jikinsu ke ta faman kirma saboda tsoron tsohuwar dan su lura tana da tabin hankali Raya bace ta ce wallahi ku ƴaƴan Abu Sufyan ne ni za ku yi wa ƙarya don abu kazar ubanku kun ci buhun ubanku yan kan uba hankali a tashi wasu ne ke kallanta sau da kuwa aza hannu ta aka tana faɗin goggo don Allah ki daina ki daina zagin su mana akan abin da ba su sani ba tun kanta ida gogon ta sa hannu ta bige mata baki dabi baki sau dan ta yi don ta ji zafin bugun ci gaba da magana gogon ta ta birkice tana kuka ai da ma na sani ba wanda zai goyi bayana akan magana ta amma ni na sani wallahi ku 'ya'yan Zainabu ne dama haka uwarku take kamar ku dinnan shegin taurin kai daga fiyar tsiya ta kamar na zobo fitananniyar yarinya iri-iri ta guji jini na dama sai da na ce mata cikin jikinta na abu safiyan ne amma ta ki yadda ai dama na ce mata jiki magayi amma ta ki ji kunnan kashi ai ko yanzu na san ta ji jiki bawan Allah bai mata komai ba amma ta kisa wallahi cikin sa ne ku ƴaƴansa ne amma kun ta ne ga falofalan kunnuwan kunan irin na Abu Safiyan shi ma da yake bejin magana ta kan gararre ne ya ki jin magana ta ai gashi na zuba kawai kun katsina take yi ba kautawa kai ka ce rediyon da bata da saiti gaggar kanta sun kwance sai mun zaga musu bala'i take yi tana yi musu magana akan mutanen da ba san da zaman su ba tashi suka yi a tare suka tsaya suna kallon ta hakika sun tsorata da tsohuwar tuni idan sai ya ciciko da kwalla gogon kasa bata dakata da surutun ba har sai da saura ta ce gogo ki ya guri dan Allah ni ma na yadda cewa su yayan Uncle Sofiyan ne sai yanzu na ƙara lura da kamannin nasu da gaske ne abin da kika faɗa so na gama faɗan maganar ta kalla su suna ta yi musu alamar su amince su ma da maganarta don a samu talafa cikin sauri suka zube a gwiwoyinsu a gabanta tare da cewa don Allah ki haƙuri gogon mu mun yi miki laifi tabbas mu jininki ne mu ƴaƴan Abu Safiyan ɗinki ne ki yafe mana mun sa kin ki hawayenki sanyi gogo ta ji a ranta dama ita burinta kawai su amince cewa su ƴaƴansa ne hannu ta saka tana share hawayenta bayan ta kammala ta miƙa hannayenta tare da roƙo nasu ta tsayar da su tsaye fuskarta da murmushi sai ka ce ba wadda ta gama sharɓar kuka ba ta ce alhamdulillah har hankali na ya kwanta yanzu amma fa kun wahalar da gogonku sosai kun sa ina ta faman zub da hawaye na da a ce Abu Safiyan nan kuma sun abin da kuka yi wa gogonsa tabbas sai ya yi muku dukan tsiya sun da ke suka yi tare da cewa ai mana afuwa gogonmu ba za mu ƙara yi ba insha Allah murmushi ta saki tare da cewa ku koma ku zauna ƴaƴana yanzu na zan kira mahaifinku a waya ku gaisa har haɗu baki suke wurin cewa mahaifinmu kuma a waya da yan dare a fuskata ta ce eh mana ai kullum sai ya kira ni mun gaisa ta yi magana yayin da ta kama hanyar zuwa bedroom ɗinta don ta ɗauko da hannu suka aza akai alamar sun shiga uku ita kanta sauda ta marasa me za ta yi abin ya ɗore mata kai lamarin gogo sai addu'a tsufanta da rigima ya zo mata kar ku damu kun ji kawai ku kwantar da hankalinku in ta kawo muku yar ku amsa ku kai sarshi a matsayin mahaifinku uncle safiyan ya riga da ya san rigima gogonmu waye ne shi zai fahimci ku ce ta yi musu wannan bayanin, jiki a mace suka amsa mata da cewa to, sannan ta juya ta koma kicin saboda ta bar girki a saman gas. Zuru suka suna jiran zuwan gwaggon katsina da waya babban tashin hankalinsa yadda za su yi da mutumin da guguwan ta kaka ba musu a matsayin mahaifinsu wanda ba su taɓa gani ba kuma ba su san wane ne shi ba suna nan zaune zuciya suna bugawa sai ga ta fito daga ɗakinta ta riƙe da waya sai faman zauga murmushi take yi ko da suka ganta gaban su ne ya faɗi ras dan zuwa tsorace suke mika musu wayar tare da cewa mu zuga mahaifinku nan kan layi ku yi masa magana kamar ba za su karɓa ba haka suka yi da kirya ta sa hannu ta karɓo ya gugun tare da karawa a kunnanta ta ce assalamu alaikum daga can bangaren ta ji wata natsatsiyar murya ta amsa mata da cewa wa alaikum salam sai da jihar ta yi kafin ta daure ta cije ta ce abba jihar ce diyarka ina fata kana cikin koshin lafiya abu safi ne amsa mata da cewa lafiya lau alhamdulillah mai dota kin yi misin din abin ki kuwa inda ya magana ba karamin kashe mu jihar jiki yayi ba sai kawai ta ji hawaye na kokarin zubo mata murya na rawa ta ce na yi misin ɗinka sosai abba na ina kewarka ta yi magana a yayin da take dab da fashewa da guga cikin sauri ta ce abba na ga wasu na ku gaisa ita ma ta yi kiwaka sosai oke ba ta wayar ya umarce ta mika wasu na wayar ta yi jikinta na kyarma hannu wasu da ta sanya ta karɓo wayar tare da karawa a kunnanta duk uku na tsaye tana kallon sa sai fama murmushi take yi ta haɗa ban tashi jihar ta yi cikin sauri ta wuce bedroom ɗin saudi tana shishshika kuka tana idasa shiga ɗakin ta faɗa saman gado tare da fashewa da matsanancin kuka ba komai bane ya karya mata zuciya face tun da suke a rayuwa ba su taɓa sanin daɗin soyayyar mahaifi ba ga uban amma bi da amfani a can kuwa tun wasu na ta sanya waya a kunnenta abba na daga cikin ne mahaifinmu kamar da gogo ta fada on the other hand abu ya ce my daughter are you doubting about your father na san kin ta ne shi yasa yake kokonto a kaina ai kwajin ya tabbatar mata da cewa shi mahaifinsu ne ya sanya ta fashe masa da kuka tare da cewa dama na sani kai ne mahaifin mu ba wancan mugun ba sai da na cewa umma mu ba ma kama da shi mummuna ne shi mai bakar zuciya amma ta iya yadda ni na sani ba abin mu bane babu uban da zai wa ƴaƴansa haka kai ne mahaifinmu kaza ta yi tare da cewa silent please sorry my daughter bana fahimta zancen ki i was busy now zan kira anjima ina gama fada aka yi kashe wayar saboda bai san inda zancen na ta yi dusa ba shi dai kawai ya amsa kira ne kamar yadda gogonsa ta sanar da shi cewa ƴaƴan shi sun zo sai ya sarge mata shi ya saka ya bisa a hakan ganin ya katse kiran ya saka wasu na fashewa da kuka Burki ta wayar gogon saman kujera sannan ita ma ta miƙe tana ci gaba da kuka ta wuce ɗakin sauri alhamdulillah To, yanzu kar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da kuwa gobe da yadda Allah inda zan kama kashi na goma sha takwas. Ku ci kasancewa ta tsakar gida, ku ci da kuma da ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci time sharing a gurgurdinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.